السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na litinin 22 ga watan sha'ban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi ɗaya da ɗari huɗu da 1434 daidai da 30 ga watan jun shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin ashabin rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahmad mustapha faisal allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a bayan da muka ƙarƙare tarihin na uthman Dan affan sai muka gabato da littafin asmal matalib fi sirata amirul mu'minin aliyu abu abi talibin na Dr. Ali Muhammad Assalabi, Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi, domin mu bayyana ma al'umma irin alaƙa kyakkyawa dangane da zamantakewan sahabbai da ahalil baiti. Waɗannan bayan Allah bayi ne waɗanda suka rayu cikin ƙaunan juna, suka rayu da aminci a tsakaninsu. ƙoƙarin da 'yan shi'a suke har kullun su nuna wai sahabbai na da matsala wannan ba gaskiya ba ne kun fahimci wannan da kyau ku kamar yadda za ku zo za ku ji su kullun so suke yi a ce annabi dai bai iya ba domin dama shi annabin suka hara su ɓata to fuskanta annaba kai tsaye a ce za a ci mutuncin shi jama'a da yawa ba za su karɓa ba to amma bara a ɓata shi ta hanyar sahabban shi a ce bai iya tarbiya ba bai iya karantarwa ba bai iya ba bai iya ba bai iya ba iri-irin abubuwan da suke zargin shi da shi suna da yawa to amma sai Allah madaukin sarki sai ya magance wannan fitina ta hanyar ta da gwarazan malamai suka tsaye suka bayyana ma al'umma hakikanin gaskiyan al'amarin yadda sahabbai suke Allah ya ƙara musu yarda to ya kawo mana ayan nan ta cikin suratul fatihi a inda yake bi yake fassara mana ɗaya ɗakun kalmomin su bai Allah ya bayyana mana cewa ana gane su da wata alama si simahum fi wujuhihim min atharil sujud to muka ji fassarar manya-manyan malamai dangane da wannan sima ɗin wasu suka ce ai ana gane su da irin kawaici na rashin surutu da natsuwa da hushu'i to da haka ake gane su ko suka ce tare da wannan alaman da suke da ita a duniya kuma a lahira duk wanda ya gansu zai gane su ta hanyar hasken fuska da za su tashi da ita simali ya ce wa hazil aqwal lamuna fatu bayanaha waɗannan maganganu guda biyu babu cin karo da warware juna a tsakaninsu Izyumkin yumkin an kuna fi duniya huwa simtun ladi yan sha'o i wal maganan da malaman suka yi cewa a simtu kamu kamun kai da rashin kakaci da rashin abubuwa da ke zubar da mutunci da ɗabi'a na mutum da sabai ba sa yi wannan ya samo asali ne dangane da irin khushu'i da tawalu'u na sahabbai wa fil akhira yakunu fi jibahihim nurun malam yace a lahira kuma za a ga haske na walwali a goshinsu sakamakon bin Allah da suke yi qala ibn Kathir ibn kathir yace fa sahabatu radiyallahu anhum su dai sahabbai da kake ji da ganin su dinnan mala ya ce hasalat niyyatihim hasalat niyyatihim niyyansu ne ta zama ta kware wa hasanat a'malahum aikinsu kuma suka zama kyawawa kun ga waɗannan abubuwa guda biyu su suka kai sahabbai na farko haslat niyyatuhum niyyansu ta yi kyau wa hasanat a'maluhum sannan aikinsu kuma yi kyau waɗannan abubuwa guda biyu in kai aiki mai kyau ba niyya mai kyau bai yi ba in kai niyya mai kyau ba aiki bai yi ba sai ka hada biyu aiki da ikhlasi mala yace fa kullu man nazara ilaihim duk wanda ya kalli sahabbai ajabuhu lalle za su birge shi za su ba shi sha'awa fi samtihim wajen kawaicinsu wa hadihim da kuma irin yanda suke a shirye a tsare da kuma irin yadda suke ƙoƙarin ɗaura mutane a bisa turba ta shirya haka in ka ji labarinsu da ɗabi'unsu da ayyukansu ta wannan zai baka sha'awa kuma zai burge ka wa ƙala malikun maliku Allah ya ƙara mashi yarda ya ce balagani annan nasara kanu iza ra'aw sahaba imamu darul hijira maliku ɗan anas ya ce labari ya zo mai cewa duk sanda kiristoci suka ga sahabban annabi radiyallahu anhum Allah ya ƙara ma sahabban annabi yarda allazina fatahu sham sahabban da suka bude ƙasan sham ya ƙolona sai waɗannan kiristoci 'yan sham sai su rika cewa wallahi la ha'ula'i khairun min hawariyina waɗannan sun fi hawariyawa waɗannan tawagan annabi Musa da Isa. fi Fima na cikin yadda labarin hawariyawa ya zo masu, to da suka kalli sahabbai sai su ga waɗannan to sun fi waɗancan almajiran nasu annabawan. Kun gano wannan da kyau ku? Su wanda suka ga sahabban daga cikin waɗanda ma ba su yadda da su ba. sun yaba da tarbiyyar da annabi ya musu sai mutumin da yake cikin addini ne shi kuma yana gefe yana tsinar tarbiyyar da annabi ya yi amma a fakaice mala ya ce wa sadaku fi zalika mala ya ce sun yi gaskiya a kan wannan maganin da suka faɗi fa inna hazil aya mala ce domin ita wannan aya mu'azzimatun mala ya ce ta zo tana bayanin daraja da matsayi fil kutubil muqaddima na girman sahabbai a cikin littattafai waɗanda suka gabata wa wa afdaluha ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala ce fa inna hazihi al'umma kun ga wannan al'umma mu'azzimatun al'umma ne wacce ake girmamawa da martabawa fil kutubil mutaqaddima a cikin littattafan al'ummomin da suka zo kafin mu wa azamuha wa afdaluha to cikin al'umman gaba ɗaya wanda suka bi kowanne girma da falala su ne ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabban annabi mala ya yace wa ƙadan nawahallahu tabaraka wa ta'ala bi zikirhin fil kutubil munazzala haƙiƙa Allah maɗaukin sarki ya ta nanatawa da maimaita bayanai a kan sahabbai a cikin littattafan da ya saukar wal akhbarul mutadawala haka ma labaran da ke kai da komowa a cikin jama'a Allah maɗaukin sarki ya yada ambatansu ko ina da ina an ji su qala subhanahu hahuna anan sai Allah ya ce mathaluhum fit tawrati ga misalin sahabbai a cikin at-taura sun maƙala sannan sai ya ce wa matsaluhun fil injili misalinsa a cikin injila Kazar in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaglada fastawa a ya ujubu zurra ya ce kaman banya ne wanda ya fito farahahu ma'ana ya fito sanda ya hudu ɗan kaɗan ɗan in manomi ya je ya kalli shukan da ya leko duk gashi na sun fito fatau zai garan shi ya daɗi ashe bai asarin irin shi ba kun gano wannan da kyau ku to wannan yana faranta rai to sahabbai su ma lokacin da ka fara ganin su ko ka fara jiyo labarinsu wannan yana faranta rai fa'azarahu shuka na nan na ƙara curowa yana ƙara abin nan ya ce ai shaddahu wa ƙawahu yana ƙara girma yana ƙara ƙarfi yana ƙara tsayuwa wannan ‘yan ƙaramin yabanyan tana ƙara faranta ran manomi fastaglaza ana nan shabba wa tsala sai a waye gari shukan ya riga ya zama matashi ya ƙara yin tsawo fastawa ala suƙihi ya daidaita a kan karen shi yi ujibu zurra ai in manomi ya zo ya kalli wannan yabanya sai hankalin shi ya kwanta ya gan shi kore fatau sai koma ya natso hankalin shi ya kwanta ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to ne sai yake cewa fa zalika ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka sahabban annabi azaruhu wa ayyaduhu sun goyi bayan annabi sannan sun ƙarfafe shi wa nasaruhu kuma sun agaje shi akan duk abin da yake fahun ma'ahu ka shamti ma'azzar su sahabbai kaman a ce karan ne in ya fito ya tsaye a da shuka ba wannan abin yana ba da ƙara mai ƙarfi da ƙara tabbatuwa ba to haka suke dangane da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa su tare da annabi suke yanzu kai saka ce kana son shukan baka son karan zai yiwu dole sai ka hada duka da ganyen da karan da bezan da yake fitarwa a sama duka zaka hada ka su in ka ce wannan kake so baka son wannan ai ta dalilin wannan ne aka samu wancan shi sa an ka ce ba ka son sahabbai amma kana son annaba ƙarya kake yi sai ce liyaghiza bihimul kuffar Allah ya faɗi sahabbai ne ayyukan da suka yi don su bakanta ma kafirai ka lura kafiran badar har abada ba sa ƙaunansu kafiran uhudu ahazab da sauran ɓangarori da yahudawan banu ƙuraiza yahudawan banu nadir banu yahuda banu qainqa da sauran kafiran duniya duk ba sa kaunan sabon manzon Allah to in an ga yanzu kana kin sahabbai to kai ɗaya daga cikin waɗancan ne li yaghiza bihimul kuffar Allah ya masabai wannan suffa ne saboda kafiri ya ji baya son su su riga bata mashari malik ce min hazil aya intaza al imam malik rahmatullahi alaihi fi riwayatin inda takfirar rawafidi malam ya ce daga cikin wannan aya ne kamar yadda aka samo ruwaya daga al'imamu malik kai tsaye cire hukuncin kafirta ‘yan shi'a alladina ya na sahaba waɗanda ke ƙi suke gaba da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala imam malik ya ce li'annahum ya rizunahum saboda su ‘yan shi'a suna jin haushin sahabban annabi wa man ghadha sahaba duk wanda ya fushi da sahabi ya ki sahabi ya gaba da shi radiyallahu anhum Allah ya ƙara habbai yadda fa huwa kafirun li hazil aya maliku yace wannan mutum ya kafirce ma wannan aya wa wafaqahu ta'ifatun min al ulama da yawa daga cikin malamai suka mara ma imam malik baya dangane da fassara wannan ayan da ya da haka Malam yake cewa sun maƙala tabaraka wa ta'ala bayan da Allah ya ambaci wannan kuma ka ji hukuncin mai ƙin sahabi. Ka so sahabi ka kwashi gara ɓasa wajen Allah, ka zama wa akari na minhum lamma yalhaqu bihim. Ka ƙi sahabi ka shiga uku. Wanne za ka zaɓa? Na barkon ko na ƙarshen? Yawwa, Allah ka ƙara mana ƙaunar sahabban annabi. sai Allah ce wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu amilus salihati minuhu ku samu mamaki yanzu an gawo maganar sahabbai duka kun gano wannan da kyau ku za mu fassara maka ayan yanzu da fassara uku duk wanda ka ɗauka a ciki ka fassara ya daidai ba ta da fassara ta hudu kuna gano wannan da kyau ku yanzu dai kaji Allah maɗaukin sarki ya gaya maka sahabbai Muhammadun Rasulullah yanzu wannan ɓangaren an yi magana a kan annabi an gama walladina ma'ahu a ashiddau alal kuffari rahama'u bainahum tarahum an sujjadan guna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asar sujudi zalika mathaluhum fi taurati duk wannan bayanin haka aka yi bayanin sa cikin at-taura sahabban nan na Musa sun sha labarin sahabban manzan Allah wa masaluhun fil injili kaga misalin sa injila ka zar'in akhraja shatahu fa azarahu fastaglada fastawa ala suqihi yu'jibu zurra li yaghidha bihim al kuffar sai ka ci burki anan an gama maganar bai baki da su in zaka kaunace su to zaka kaunace su ne da kaunan da suke ma annabi domin su ne walladina ma'ahu sun tsananta ma kafiri shi yasa kafiri ya ji baya son su to domin ayan ta daidai da ayan da Allah ce walladhina ja'u min ba'dihim kuma ta daidai da na taba'uhum bi ihsanin kuma ta daidai da wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim to sai Allah ce wa'adallahu alladhina amanu Allah yayi alkawari da muminan da za su zo bayansu amma da sharaɗi wa amilu salihati sai fa sun yi aiki na ƙwarai to za su zama minhum daga cikin waɗancan sahabban wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim kun gano wannan da kyau ku to kun ji fassara ta nawa ta biyu kenan fassara ta uku shine wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum shine Allah yana son ya bayyana maka sahabbai ai ba kawai tarayya da annabi ya sa suka samu wancan falalan ba imani ne da aiki kai ma in kana son ka samu wannan falalan to sai ka imani kuma ka aiki ina fatan mun gano wannan da kyau to za ka zo ka ji duk waɗannan bayanan malam zai zayyana mana Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa wa'adallahu alladhina amanu Allah maɗaukin sarki yayi alƙawari ga muminai wa amilus salihat waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai minhum ai thawaban jazilan Allah ya masa alƙawari lada gwaggwaɓa wa rizkan kariman da arziki na mutunci wa'adallahu mala ce wa wa'adullahi kun ga alƙawarin Allah Haƙƙun wa sidikun gaskiya ne tabbas ne la yakhlifu wa la yubaddilu Allah la ya halifu ya warware alkawari sannan bai musanyawa wa kullum fa atharar sahaba radiyallahu anhum duk wanda ya bi bayan aikin sahabbai tiryan tiryan ya koyi da su fa huwa fi hukumihim wannan zai shiga cikin hukuncinsu walahumul fadl amma sahabbai suna da falala a kan shi wasu sun riga shi wal kamal sun fi shi cika alladhi la yalhaquhum fihi ahadun min hadhihi al-umma wanda ba wanda zai riske su kowane ne daga cikin wannan al'umma radiyallahu anhum Allah ya ƙara masu yarda wa ardahum Allah ya amince da su waje ala jannatil firdausi ma'awahum Allah ya sanya aljannal firdausi ce makomansu wa qada fa'ala yo Allah tuni wannan ai ai <laughs> ya ce su yan aljanna ne kaga ayan ta daidai da wa na minhum lamma yalhaqu bihim kaga ‘yan baya da suka zo lalle suna tare da su, amma darajar su bai kai darajar sahabbai ba. Ina fata mun gano wannan da kyau, Allah ya sa mu dace. A karanta tafsirin Ibn Kasir a jitsi na shida, shafi na 365. Wa fi qawlihi subhanahu fi haqqi sahabatul kiram Allah madaukin sarki ya faɗa dangane da haƙƙin waɗannan sahabbai abe baɗan girmamawa ya ce liyaghiza bihimul kufar eh ya ce domin kafiri ya ji baya son su mala ya ce akhtaru hukumin hukuncin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani mafi haɗari wa agladu ta hadidin sannan tsoratarwa mafi kaushi wa ashaddu wa'id sannan narkon azaba mafi muni fi haƙƙi man ghayza bi ashabi rasul man ghayza bi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbata ne ga duk wanda ya ƙi sahabbai aw kana fi qalbihi ghillun lahu ko kuma yake da wani gilli a zuciyan shi dangane da su mun gano wannan da kyau ko ba hukuncin da yake wannan kalla ko shirka da kai kai tsaye Allah bai kira ka da me ba da cewa ka zama kafiri kai tsaye sai kin sahabbai yi za ka yi hankali Allah ka yi hankali Allah ya kiyaye wannan bayani ma ce ka duba littafin qabsun min hadil islam na abdul muhsin abbad a shafi na 86 wa amma qawluhu ta'ala fi khitamil aya amma ƙarshen ayar sai Allah ce wa'adallahu ladina amanu wa amilu salihati minhum magfiratan wa ajran azima fiha wa'adun min Allah ta'ala li jami'i sahaba bil jannati a cikin wannan aya kafɗin sahabbai Allah maɗaukin sarki masa alƙawarin su ‘yan aljanna ne, waka zalika kullu man amana, haka duk wanda ya imani irin na sahabbai, wa amila salihat ya aiki na ƙwarai irin na sahabbai min ummatil ijaba daga cikin wannan al'umman da suka ansa kiran annabi su ma Allah ya masa alƙawarin aljanna iz hazal wa'ad amul li jami'il na ila yawmil qiyama mala yace wannan alƙawari da fa Allah yayi to duk wani mumini ya shigo ciki ka karanta littafin akidatu ahlus sunna min as-sahaba juz'in farko shafi na saba'in da shida duk wani mumini da ya aiki irin nasu yana cikinsu domin ya ce wallazi na taba'ohom bi ihsanin kuma ya ce wa akari na hom lamma yalhaqu bihim ina fatan mun gane wannan da kyau mala ya ce wa kalimatu minhum kun ga wannan kalma ta minhum dinnan min al-ayati sabiqa a cikin wannan ayan ta gabata ya mala ya ce min li bayanil jinsi min ba a tabi'idiyya ba min albayaniya suke ce mata kun gano wannan da kyau ko ta zo te bayanin jinsin sahabbai ne ba kowa ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace walaysa littabi'id malai ce ba min da take nuna wasu bangare ba a'a duk wanda ya siffanta da wannan siffa to ya shiga ciki dan aljanna ne wanda ya biyo bayansu da wannan siffa ya shiga ciki ɗan aljanna ne qala ibn taymiya ibn taymiya yace la raiba inna haza madahul lahum babu ko tambaba wannan yabo ne daga sahabbai bima dhukira min sifat na irin abubuwan da aka ambata na siffofi wa huwa shiddatu alal kuffar shine tsanantawa ga kafirai war rahmatu bainahum da kuma tausayi matsakaninsu isu isu warruku sujud da kuma ruku'u da sujada yaftaguna fadlan minallahi Allah wa ridwana suna masu neman falala da dan Allah wajen wannan aiki wasima'u fi wujuhihim da kuma alama a fuskan su min asar sujud na gurbin sujada wa annahum yabta'iduna min mala yace wa annahum yabtadi'una min da'afin ila kamalil quwwa domin su tsabe suna farawa ne daga rauni a hankali a hankali har zuwa sanda za su yi ƙarfi kalli yadda da kai shuka ba hankali fara fitowa ba yana girma yana girma har yanzu ya ƙarfi haka sabon manzan Allah suke ina fata mun gano wannan da kyau kuma a zamanin annabi sun yi wannan ƙarfin ma ana ma annabi ishara nan gaba za su yi ƙarfi ne ina fata mun gano wannan da kyau kuma ana kwantar da hankalin annabi waɗannan ka kwantar da hankalinka ashuddawu alal kuffari ne su ruhama ubainahu ina fatan mun gano wannan da kyau kuma sallan da kake aka aiko ka kiyaye za su kiyaye tarahum ruk'an sujjadan yabta gona fadlan min Allah wa ridwana Allah ya sa mu dace wali itidal kazzar za su tsaye akan addini gam kamar yadda shuka ke tsayawa wal wa'adu lahum bil maghfira sai Allah ya masa alƙawarin gafara wal ajrul azim da lada babba laisa ala mujarrad hazihi sifat mala yace ba dan waɗannan siffofi kaɗai ba bal alal imani wal amalu salih sai da suka yi imani kuma suka aikata aiki na ƙware fa zakara ma bihi yastahiquna al wa'd sai Allah anan ya bayyana mana me da menene ke samar ma bawa da samun alkawarin aljanna sai ce imani da kuma aiki na ƙware. wa in kanu kulluhum bi hazihi sifa mala yace ko da yake kafin su suna da wannan siffa walaula zalika lakana yadhunnu annahu bi mujarrad ma dhukira yastahiquna al-maghfira mala yace ba dan da aka yi marmaza aka ambaci wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati ba sai wani yace ai siffancin da suka siffanta a baya na cewa ruhama bainahum a shiddawo alal kuffari tarahum rukka an sujjada wai wannan kaɗai ne yasa suka zama yan aljanna sai ce a imani da aiki na ƙwarai, kai ma an kana so kai imani kai aiki na kwarai mala wa walam yakun fihi bayanu sababul jaza bi khilafi ma idza dhukira al iman wal amal salih mala yace anan in ba a ambaci imani da aiki na kwarai ba to ai ba ambaci dalilin wannan sakamakon da aka ce an musu ba fa innal hukuma idza allaka bismin mushtaqqun munasibun kana ma minhu lishtiqaq bisabab al-hukmi mala ce domin in suna yazo da aka ciro shi daga wani abu in ba ambaci sababin ba to abin da ya haifar da wannan ishtiqaqin ba za a same shi ba Allah madaukin sarki ya ce zai masu gafara ya tanadar masu lada babba to ita gafara da lada babba haka kawai ake samun ta sakaka sai aka ce a ya samo asali ne daga imani da kuma aiki na kwarai duk wanda ya siffanta da wannan kuma zai samu amma kuma kakkasa ran matsayin ku ɗaya su wannan lamma yalhaqu bihim Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace karanta min hajis sunnatin nabawiyya fi naqd kalam shiatul qadariyya juz'in farko shafi na 158 Allah madaukin sarki ya sa mu dace malam ya ce, in ce, inna ma zakartuhu fi hadha fasl kun ga abin da muka ambata muku a cikin wannan fasli yansajimu kulliyan ma hadisul qur'anil karim yana tafiya cib da cib da irin labarin da alkur'ani ya bada anin rahmat baina sahaba dangane da tausayi da ke tsakanin sahabbai wa shidda da kuma tsanani alal kuffar akan kafire ba sa sassauta ma kafire ko kaɗan wa khususan bainal khulafa'ir rashidin ma da ce wannan tausayin ma da ke tsakaninsu musamman ma tsakanin khalifofi shiryayyu fahimu sadatul kiram domin waɗannan su ne shugabanni masu girma abin girmamawa wa alaihil qaum kuma a haka waɗannan mutane suke dukkaninsu fa ba wanda ya ja da baya ba yanda za ka ce Allah ya siffanta su da wannan siffan wai ka ce wai ba haka suke ba ina fatan mun gano wannan da kyau in ka samu ɗan shiya sai ya ɗauko muguwar aƙidansa ta bada'u sai ce wai ai da ne Allah madaukin sarki ya ce za su yi haka ai daga baya Allah ya fasa to kakka damu sai ka ce to yi ƙoƙari kawo mana ayan da ya ce ya fasa yanzu muna da ayan da Allah maɗaukin sarki ya ce ga siffansu ga hukuncinsu ga yadda suke kai ko da kace ya fasa zo mana da ayan da ya ce ya fasa a bisa fahimtar annabi mala ya ce wa qadatul umma da wafati ha, kuma su ne jagororin al'umma a bayan rasuwan annabi fahazar kullul hazar mala ya ce kai taka tsantsan minar riwayatil da'ifa na wasu ruwayoyi masu rauni wal maudu'a mawdu'a da wasu kissoshi na ƙarya allati ikhtalaqaha a ada al'umma wanda maƙiya al'umma ne suka ƙirƙire su mala ya ce le shawwihu bihi tarihi sadar islam saboda su gurɓata tarihin wannan al'umma na farko mala ya ce a riwayatil ba yanzu za mu gazgata waɗannan ruwayoyi na ƙarya wal qisasul wahiya da kissoshi rubabbu allati tasurul ada'i bainal khulafa'ir rashidin wacce take tusawwiru tana mai suranta wai gaba da ƙiyayya tsakanin halifofi shiryayyu am nusaddiqu kitabi rabbina ko ko za mu gazgata littafin ubangijinmu ne wa ma ja'a fi haqqihim da abin da yazo dangane da matsayin sahabbai ala lisan nabiyina a bisa harshen annabinmu wa ma yuwafiquhu mimma dunahu al-ulama'u min ahli sunna da irin abubuwan da malamai waɗanda suka zo a bayan annabi suka tabbatar da abin da annabi ya tabbatar da abin da Allah ya tabbatar wal jama'a wanda ahalus sunna wal jama'a suke a kai wannan za mu gazgata ko ko za mu ɗauki maganganun almajiran yahudawa ne maganan Allah da annabi za mu ɗauka ba za mu ɗauki maganin almajiran yahudawa ba jama'a mun gano wannan da ku. sabon manzan Allah manyan mutane ne Allah ya ƙara masu yarda qala ta'ala Allah madaukin sarki yace wa allafa baina qulubihim Allah madaukin sarki sai ya hada tsakanin zukatan sahabbai jama'a mun gano wannan da ku sai Allah madaukin sarki ya hada tsakanin zukatansu sai ce lo an fakta ma fil ardi jami'an da za ka ciyar da duk abin da ke bayan ƙasa kaf ma allafta baina qulubihim yace ba za ka iya hada tsakaninsu ba walakin Allah allafa bainahum sai dai Allah madaukin sarki ne ya hada tsakanin zukatansu innahu azizun hakim Allah mabuwaye ne mai hikima tambaya anan wane ne zai fahimci fiƙihun wannan ayan da manufan malam fikihun wannan ayan da manufan da shi ne tun annabi yana raye Allah ya ba da labarin zukatan sahabbai a haɗe yake kuma waye aikin haɗawa Allah ne da kanshi annabi da ya kashe kuɗin da yake da shi a duniya ba zai iya haɗa zukatansu ba sai Allah ya haɗa jama'a kun fahimci wannan da kyau ku shi yasa sabon manzon Allah duk abin da yake faɗi wai suna rigima tsakaninsu ƙarya ne shi sa ya ce wa allafa baina qulubihim Allah ne hada tsakanin zukatansu wanda da law an fakta ma fil ardi jami'an da zaka ciyar da abin da ke bayan ƙasa kaf kana raba musu ma allafta baina qulubihim ba za ka yi hada tsakanin zukatansu ba walakin Allah allafa bainahum sai dai Allah madaukin sarki ne hada tsakaninsu innahu azizun hakim Allah mabuwaye ne Allah mai hikima ne sotul amfala aya ta 63 mala ce fahaza wasful qur'anil karim li haƙiƙatul alifa na ƙulubis sahaba mala ce wannan ba shi ne irin siffanta wanda ya yi na haƙiƙan haɗin kan da ke tsakanin sahabbai fahiya mala yace manhatun rabbaniya wannan wani alheri ne baiwa ne na Allah maɗaukin sarki wa ni'imatun ilahiyya kuma ni'ima ne daga Allah a Allahu li hadhi zalika jil at-tahir wanda Allah ya ma waɗancan gayya na sahabbai tsarkaka la dakhala li basharin fiha babu aikin wani ɗan adam wajen haɗa kansa kaf Allah ne da kanshi wa bayyana karim sai alqur'ani ya bayyana annal alifata bayna sahaba cewa wannan haɗin kan da ya faru tsakanin sahabbai ni'matun minallahi ta'ala wannan wani ni'ima ne daga Allah imtanna biha wanda Allah ya ni'imtar da ita ala rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga annabin shi baiwa ne za a yi ma annabi to sai aka yi ma sahabban kun gano wannan da kyau ko Kamar misali mutum ne ka zo da ɗanka yana son zai mutunta ka ya martaba ka sai ya ɗibi kyauta sai ya bawa sai ba ɗanka ina fatan mun gane maso uwa ya so yarta kun gane wannan da kyau ku to za a yi annabi baiwa ne sai aka yi mai baiwan ta hanyar wa ta hanyar sahabai sai aka haɗe mai kansu ina fatan mun gane wannan da kyau to shine sai mala ya ce wa hadha taswir alƙur'ani ne haqiqati sahaba wannan shine irin suran da hoton da alƙur'ani ya ɗauko mana na haƙiƙan yadda sahabbai suke kun gano wannan da kyau ku yansa ma'arewa ya ta sahiha wannan ya yi daidai da ruwa ruwayoyin gantattu allati tu bayyana wanda take bayyana mahabbatu sahaba irin ƙaunan da sahabbai suke ma junansu wal mawaddatu bainahum da irin ƙaunan da ta kullu mai ƙarfi tsakaninsu وبذلك يفتده أمر الذين وضعوا الروايات المكذوبة والموضوعة to da wannan ne waɗanda suka ƙirƙiro ruwayoyi masu rauni ruwayoyi na ƙarya suka kunyata Wal'aya ta tashtamilu kullu man sara ala hadiyil qur'an al karim mala ce sai dai daga ƙarshe ana son cewa wannan aya ta shafi duk wanda ya bi shiryan alqur'ani wa sunnata sayyidil mursalina da sunan shugaban manzanni qala ibn abbas ibn abbas yace rahimi ta taqatu kusantaka na jini wallahi tana yankewa ɗan uwanka na jini duk yadda ka nuna san shi ko akwai ran da za ta yanki mala yace wa man wa minnatun mun'imi tukfaru duk yadda ka kyautata ma mutum ko tsawon zamani zai iya butulce maka ka san haka duk wata minna da kai ma wani kai mai alheri ka mutunta mai tsawon zamani dare ɗaya zai iya bijire maka walam nara mithlu taqaribul qulub yace mu ba mu ga abin da yake tabbatuwa diman da'iman ba irin Allah ya hada zukatanku akan gaskiya amma wani dangi na da na jini wai ka rika tinkawo da shi zaka sha mamaki kai dai ka roƙi Allah ya haɗa kanku akan musulunci ba akan gaman gambiza na haɗin baki ba ina ba mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ce ka duk karanta littafin ad-durrul mansur fi tafsir fi tafsir al juz'i na hudu shafi na ɗari daidai ga wannan magana na ibnu abbas Ƙala sha'ir wani mawaki ce. ولقد صحبت الناس ثم أخبرتهم ثم خبرتهم بلوت ما وصلوا من الأسباب فإذا القرابة لا تقرب قاطعا وإذا المودة أقرب الأسباب يتي لقد صحبت الناس يتي نايا مؤاملا متاني ثم خبرتهم sannan na bincike su wa balautu ma wasalu na bincika irin yadda suka kai na haɗuwa min al'asbab me ya kai irin wannan curewan waje ɗaya sai fa'izal ƙarabatu sai na ga dangantaka na jini la ribu, ba ta haɗa irin wannan kusantakan ƙata'an kai tsaye wa'izal mawaddatu aqrabul asbabi sai na ga soyayya ne ke haifar da wannan ina ba ta mun gano wannan da kyau ko me ke haifar da soyayya Shi ne imani in dai da imani soyayya zai zo kan ku manta da karatunmu Allah ya ce masu imani sai ji alalahumur rahamanu wudda shi yasa annabi ce la tu'minu hatta tahabu ba ku taɓa yin imani ba sai kun so junanku shi sa an gaji wai ba ka san mumini ko karatunmu ku ɗauko wancan littafin kai ba mai imani ba ne <laughs> ina fatan mun gano wannan da kyau wallah kai ba mai imani ba ne shi sa ka kalli duk musulunci da aka fara da ma duk da'awan annabawa sai ka ga mafi yawancin dangin annabawan nan ba shiri da su ba rikici ake ta kwasa da su shi sa ya ce ba abin da naga yake kusa ta mutane ɗari bisa ɗari irin me irin ƙauna mawadda ko mai ke haifar da mawadda shine imani kun gano wannan da kyau ku shi sa annabi ya ce in ka je neman aure ka tsaya ka bincike wannan al'amarin addini ɗabi'a in addini da ɗabi'a suke daidai shi kenan za a samu mawadda in mawadda ya zo daga baya za a samu mai rahama waje alabaina kuma mawaddatan wa rahama ina fatan mun gano wannan da kyau to sahabbai sun yi imani sai aka samu mawadda mawaddan sai ta haifar da mai rahama A ashiddaw alal kufari ruhama ubainahum me haifar da wancan mawadda ɗin shine haɗuwan kai da imanin da suka yi sai ya ji alalahumar rahmanu wudda jama'ar annabi kuna fahimtar wannan yasa duk wanda ya ce maka ai sahabbai suna da matsala isu isu ka ce zika tamalli ƙarya ce ban kama ba sabon manzo Allah ba su da matsala isu isu mutanen kirki ne masu ƙaunan junansu ne masu ɗaura junansu akan turba ta ƙware ce Jama mun gano wannan da kyau ku shi yasa Allah madaukin sarki ya ƙara masa yarda mu kuma Allah ya sa mu bi abin da suka bi domin mu ma mu samu darajar da su ma suka samu mun gano wannan da kyau ku sabai sun ciri tuta Allah ya ƙara ɗaga tutansu ya ƙara buwa yadda al'amuransu waɗanda ke zagin sahabbai Allah maɗaukin sarki ya shiryar da su ya fahimtar da su su daina wannan zage-zage da tsine-tsine su komo kan turba na kwarai, su zama mutanen kirki da su ma za su sami yardan Allah kun kuma Allah madaukin sarki bai hukunta zai masa alheri ba Allah kai da ya dace da su duk matakin da ya dace Allah ka ɗauka a kansu domin bayan da za a yi waɗannan awai da hadisai Allah madaukin sarki yana ambaliyansa kan mutane wai ka waye gari aka ce wai kai su kake ki annabi na son su ya faɗa cikin hadisi Allah na son su ya faɗa cikin alkur'ani wai kai ka ce su ne kawai ba su yi maka ba saboda kawai an zo an maka ƙarya yanzu kawai sai wani zai ce maka wallahi wani ka maman nan naka wallahi tsohuwar karuwa ce a gidan karuwa ya ka haife ka kun gano wannan sai ka je sai ka tambayi wanda suke zamani da uwarka sai ce a uwarka mutu ne kirki ne take na ɗaya ma islamiyyar unguwanku ya kirki ne salaha ce ga limamin da ya ɗaura mata aure shekara na kaza da kaza da kaza ga unguwan zo mana ta yanke maka cibi ga kaza ga komi a bayyana sai koma kuma ka ce to cin da wancan mutumin da baka san shi ba kawai daga zuwa ya faɗa sai ka yadda sai ka je kama zagin uwarka ashe tsoho kila ke ce <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau abin da bai bari kenan sahabbai Allah ya gama bayani a kansu kaf ya ce ga yanda suke wanda shi ya san su annabi da ya zauna tare da su ya bayani tsab ga yanda suke kawai sai wani ja'iri ba mu san shi ba kawai sai keto a guje sai zai ce mana wasu abin nan ba mutanen kirki ba ne wai sai mu aja na Allah da na annabi sai mu ɗauki wancan kai ma sai to shine malam albani ya bada wata shawara kuma ni ma ina ganin shawarar na aka ɗauke ta za fa ta yi amfani kun gano wannan da kyau ku ya ce ma wani ɗan shiya da suka haɗa a madina cewa zo su tattauna kan musulunci sai mala albani ya ce ma ɗan shiya profeso ne ɗan iran ne sai yake ce mashi to bari mu sa ƙa'ida da sharaɗi ƙwaya ɗaya duk abin da za mu tattauna mu jingine sahabbai gefe mu magana akan sauran sai ce to ba zai yiwu ba mun gano nan da kyau ko wai ba zai yi a maganan musulunci ba a zage sahabbai ba <laughs> ba zai yi ba to ko ka san cewa akwai abin da aka nufa ce su so da ni ya ce ba wai abubakar da umarni da usman ba so ba ce e eh. to a koma a canza tarihin mana a ce ba taɓa yin su ba zai yiwu to in shi su yi wa wannan fa su ce wai abu hurera da kake ji ana magana ko ba a taɓa yin wani mutum mai suna abu hurera a duniya ba malam sun buga sun buga sun ga abun ba zai yi ba kawai suka haƙura ina fatan mun gano wannan mai kyau kullum kana yin abun da bayan da za ka yi to shine sai ya buga wani misali sai yake cewa kaman ba kai ne kana zauna a kan wata rana sai uwarka ta baka shawara ta baka labari da cewa wallahi lokacin tana budurwa wani shi ya neme ta sanatan garinku ya yi ɓanɓareren gida da motoci yana hawa yana wanda, ka yana komi kai kuma ubanka gyatta ne sai ka koma sai ka ce kashi kaga da wannan naka ba taimaka wannan abu ba gaskiya da yanzu ka fito a cikin 'ya'yanwa honorables <laughs> ko mun gano wannan to kawai abin da za ka yi ko to kawai a tara kasar ɗin a koma farko ka fasa ka soke auren ka fahimci da kyau ko ka ɗaura mata aure da wa da sanata har a kai a haife ka wannan zai yiwu shi ne rashin hankalin da 'yan shi nan suke Allah ya ƙaddara haka za a yi su kuma sun ce ba su yadda ba to bi wanda Allah ya ce in ko ka ƙiya fa ka sha wuyar gaba yanzu ga su kullun cikin wahalan gaba suke kuma su waɗannan sabon Allah maɗaukin sarki ya ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'maluna Allah ce su wasu al'umma ne wanda sun tafi aikin da suka yi nasa sun tafi da kayansu ku kuma wanda za ku yi naku na nan a wajenku ba za a tambaye su abin da kuka yi ba ba za a tambaye ku abin da suka yi ba su ba za a ce kai sabi me yasa dan shi ba ruwan shi ba za a tambaye dan shi kai me yasa sabi ya kaza ba ruwan shi domin na haka na daka taron su su sun riga sun tafi kuna fahimtar wannan da kyau ko to ba Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran sahabbai da iyalan gidan Annabi ɗan shiya suka ci mutunci suka yi makarerai ba akwai sahabban da yawa za ka zo ka ji hatta aliyin ba su bar shi ba saboda ali ya masu laifuffuka a za mu zo in Allah maɗaukin sarki ya so a cikin tarihin na Ali to shi ma sai kaji a cikin littattafansa sun ce ye kaza sun ce ye kaza sun ce ye kaza kai ba ma fashi ba har manzan Allah ba su bari ba sun yi maganganu iri-iri na ɓatanci na cin mutunci da raini ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi'a a takaice addini ne na yahudawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum